Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim. A ci gaba da kawo muku tafsirin alkur'ani mai girma da muke kawo muku a wannan tasha ta Taskiya TV na wannan wata na azumin Ramadana da muke ciki na shekara alal dubu biyu da ashirin da hudu da muke ciki. Insha Allahu a wannan lokaci za mu kawo muku ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma wanda matashin hazikin malamin addinin Musuluncin nan Ashek Imam da Abubakar Bokici yake ci gaba da kawowa. wannan shi ne rana na hudu kenan ga watan ramadana za mu saurara tare da fatan Allah ya ba mu ikon saurara kuma Allah Ubangiji ya sa mu yi amfani da abin da Sheikh Junai zai karantar da mu daga cikin ayoyin Alkur'ani mai girma amin.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 وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa za mu ci gaba da shirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba muna cikin suratul ma'ida ayana hamsin da shida. يا أيها الذين آمنوا وآية أنهم سند بير ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون من يبياني غربدو أكم تعويل نوانا آية da kuma dalilin saukan wannan aya yanda wasu da yawa daga cikin malaman tafsiri suka tafi akan ta sauka ne dalilin sayidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu wanda wani mai bara ya zo masallacin manzon Allah yayi ta bara yayi ta bara yana ce a bashi abin da zai ci bai samu wanda ya bashi komai ba sai ya kama magiya yana ce yanzu na zo masallacin manzon Allah na nemi taimakon abin da zan ci a rasa wanda zai taimake ni sayyiduna ali ibn abi talib yana halin ruku'u sai ya yi ishara da zobe a hannunsa yana nuna ma'ana ya zara wani zoben ya je ya sayar domin ya biya bukatansa sai aka ce wannan ayan tana nuni ne akan sayyiduna ali ibn abi talib shine innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina amanu anan aka ce sayyidina ali ne amma an tambaye Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husayn ko ibn Ali ibn al-Husayn bin Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu jikan manzon Allah Abu Ja'far an tambaye shi akan shin wannan ayan tana nufin sayyiduna Ali ibn Abi Talib ne sai ya ce a'a ai sayyiduna Ali ibn Abi Talib ɗaya ne daga cikin muminai dan haka wannan ayan umumi ne ga dukkanin muminai ba iya sayyiduna Ali ibn Abi Talib ba shi kuma Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya wannan ayan tana nufin sayyiduna Abubakar ne radiyallahu anhu to ala ayyi hal wasu malaman tafsiri ma sun tafi akan wa hum raki'un إنما وليكم الله na والذين آمنوا salata يقيمون الصلاة zakata. الزكاة وهم raki'un wanda suke ba da azzakata anan sai suka ce sadaka ne ba zakka bane ne wa hum raki'un sai suka ce suna bayar da sadaka suna masu kaskantar da kai suna masu tawadu ga wanda suke ba su sadaka ba suna ba da sadaka bane suna jin izza da girman kan cewa wanda suka bashi shine kaskancacce su kuma da suka bayar su ne maɗaukaka a wasu sai suka ce to wa hum raki'un yana nuni ne zuwa ga kaskantar da kan wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suke ba da sadaka to ala halin anan duk lokacin da zaka bayar da abu to kar ka ji cewa kai da za ka bayar kai ne maɗaukaki wanda ka bashi kuma shi ne kaskantacce sabila da abin da ya fito daga hannunka kafin ya je hannun wanda ka bashi sai ya fara zuwa wajen Allah Allah kuma sai ya bayar ga wanda ka bashi ne saboda haka lokacin da za ka bayar da abu ma Allah to ka kaskantar da kai domin Allah ya karbi wannan abu manzalla zai yi quridullah qardan hasanan waye zai ranta ma Allah rance mai kyau ashe duk abin da ka bayar na sadaka ka yi rance ne ma Allah ka bayar ne ma Allah sai ta fara zuwa gurin Allah sannan Allah ya bayar ga wanda rabin zai fada a hannunsa saboda haka idan za ka bayar da ibada na sadaka to ka bayar kana mai kaskantar da kai kana mai tawazu'u kana mai neman Allah Ubangiji ya karba maka za mu tashi a aya na 55 wa man yatawalla Allah wa rasulahu na'am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 ya Allah da manzon Allah ma'ana wanda ya rike Allah shine majibancinsa sannan ya rike manzon Allah sallallahu alaihi a matsayin su ne majibantansa wallazina amanu kuma ya riki muminai a matsayin su ne majibantansa fa inna hizballahi humul ghalibun lallai rundunan Allah su ne masu rinjaye wannan raddi ne ga waɗanda suka riki yahudawa suka riƙi nasara a matsayin waliyai koma bayan Allah wanda Allah ya hana ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd to Allah yana raddi ne a gare su Allah yana raddi ga wanda suke cewa fi wanda Allah ya ce fi qulubihim marad ko fatara allazina fi qulubihim marad yusari'una fil kufri ko Fi yusari'una fihim yaquluna naksha an tusibana da'ira hmm. suna tsoron kar wani musiba suna tsoron kar wani zagayawa na dauranin duniya ya juyo kan manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam ya zamanto nasara yana gurin yahudawa to wannan Allah yana yin raddi ne gare su innama wa man yatawalla wa rasulahu wanda ya jibanci Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu da kuma muminai fa inna hizballahi humul ghalibun lallai rundunan Allah su ne masu yin rinjaye hmm. duk wanda yake tare da Allah da manzon Allah ko da yana da rauni a zahiri ko da kana ganin bayi da ƙarfi ko da kana ganin mabiyansa ba su da yawa to a ƙarshe rundunan Allah su ne suke zuwa su yi nasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga garin makka shi ɗaya daga shi sai sayyiduna abubakar ya juyo yana kallon makka yana kuka yana ce innaki la ahabbu biladillahi ilayya laula anna qaumaki akhrajuni minki wallahi ke nafi so a duk cikin kasashen da Allah ya halitta amma yau mutanen cikinki sun fitar da ni daga cikinki Allah yana wahayi wa manzon Allah yana ce innal ladzi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'adin Allah da ya baka qur'ani zai dawo da kai to kuwa shekaru ba su tafi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo ya fita daga shi sai na abubakar ya dawo da samar da runduna dubu goma sha biyu kuma ba iya su ba ne mabiyansa ma'ana idan allah ubangiji wato ya bayyana maka gaskiya to karka damu da cewa mabiyanka 'yan kaɗan ne karka damu da waɗanda ba su tare da gaskiya karka damu da yadda za a kika karka damu da kyama da kwarzaba da da ka samu ka tsaya kawai wa'i za a zamta فتوكل على الله إذا كاتن قراء أمريكا دو دوغارة الله للي فإن حزب الله رندنا الله هم الغالبون كلهم سوسكي النصارى نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتكزوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakizul lazina takazu dinakum huzuwan wa kar ku riki wanda suka rike addinin ku abin izgili abin wasa minal lazina utul kitaba daga waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara wal kuffara da kafirai awliya min qablikum gabaninku auliya'a wal kuffara da kafirai auliya'a ku rike su su zamanto majibantan ku ku rike su abokan kawancan ku rike su abokan zumuntan ku da ku wattaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina idan dai kun yi imani da Allah Allah yana ta gargadi tun cikin suratu Ali Imran ya ayyuha allazina amanu la tattakizu bi talatan min dunillahi la ya'alunukum kabalan waddu anittum ko min dunikum ne min dunikum la ya'alunukum kabalan waddu anittum kar ku riki ƙawanceceniya da wani kulla sirri da amana da waɗanda la tattaki zu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabalan waɗanda ba su ba su sassauta muku kullum wadduma anittum suna neman su ga kun gaza suna neman su ga kun yi rauni ya ayyuhal amanu la tattakizul yahuda wan nasara awliya min dunin awliya min dunillah kar ku riki yahudu da nasara su zamanto waliyanku koma bayan Allah Allah yana ta gargadi yana ta gargadi to Allah yana ci gaba da faɗa wa muminai yanda da su ajiye abokantakansu da kuma yanda da su ajiye amanansu da sirrinsu ya ayyuhal ladzina amanu la tattakizul ladzina takazu dinakum huzwan wa la'iba kar ku riki wanda suka riki addinin ku abin izgile abin wasa dalilin saukan wannan aya shine yahudu da nasara idan suka ji ana kiran sallah sai suna izgile har suna cewa manzan Allah wai kai a ina ka samo wannan kukan jakin ne a ina ka samo wai sai suna sufanta sunan Allah kiran sallah da ake yi da kukan jaki a ina ka samo irin wannan ne mu kan ba bamu ji wannan ba a addinin mu na baya bamu ji wannan ba a addinin magabatan mu har ma idan ana kiran sallah da akwai wani bayahudi a cikin madina idan ana kiran sallah aka ce allahu akbar allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إن يجي أنت أشهد أن محمد رسول الله الكاذب Allah ya ƙona makaryaci ma'ana wai wannan ladanin da ke kiran sallan makaryaci ne Allah ya ƙona shi Allah ya wulakanta shi alaihim da'iratu sau sai kuwa gashi musiba sai Allah ya mayar da wannan musiban a kansa dama an ce albala'u muwakkalun bala'i yana race ne akan harcenka abinda harcenka yake faɗa to shine za ka same shi a kanka wuta ya kama a gidansa ya ƙone gidansa bayan ya ƙone gidansa shi ma ya kone shi ya yi ƙurmus a wuta sabila da duk lokacin da ya ji ana kiran sallah sai ya yi izgili ya ce hurikal kazi in an zo wajen ashadu anna muhammadar rasulullah ashadu anna muhammadar rasulullah to Allah ya ce waɗannan masu izgili idan suka ji ana kiran sallah mun ji yanda abu jahal ya yi ta izgini da sallan ma ba kiran sallan ba akwai ran da manzon Allah zai tafi masallaci abu jahal ya ce idan manzon Allah ya je ya yi sujada sai ya zo ya taka kan manzon Allah abin da ya faru kenan annabi ya yi sujada ya zo yana tsawa yana ce zai taka ya kira jama'a ya ce su zo su ga abin da zai yi na wulakanci manzon Allah yana halin sujuda sai ga abu jahal ya zo yana hauka tamkar bana baɗar raƙumi sai ga Allah yana saukar ma annabi wahayi a cikin sallah Allah yana ce a ra'aitar laziyan ha abdan iza sallah ashe baka ga wanda yake hana bawa lokacin da yake sallah ba lokacin da zai yi sallah a ra'aita in kana alal huda au amara bittaqwa shin kana ganin yana umarni ne da shiriya ko yana umarni ne da tsoron Allah a ƙarshe dai Allah ya ce kalla la illam yantahi la nasfa an bin nasi in dai bai bari ba to mu kuwa za mu kama zankonsa za mu kama zankonsa gashin gaban goshi nasiyatin zanko ne kazibatin maƙaryaciya khati'a mai aikata kurakurai na laifuka da manya-manyan zunubi Allah ya ce fale da munadiya ya je ya kira duk wanda zai kira na jama'an da zai ce su zo su gane mai idan su walakancin da zai maka sanadu uzzabaniya mu kuma za mu kira mala'iku masu fishi mala'iku masu kaushin hali kalla la tudihu wasjud waqtari kar ka shi kai sujada ka kusance Allah nan kuwa take Abu Jahal aka ga ya juyo yana ihu yana gudu ka ce a'a kai da ka ce mana mu zo mu kalli abin da za ka yi sai ya ce ba ku ga abin da na gani ba ne na ga tsakani na da shi an buɗe wani fadama an buɗe wani kogon wuta wuta yana ci wani maciji ya fasa kansa ya kawo min sara to duk wanda zai yi walakanci da sallah ko yayi walakanci da ibada ko yayi walakanci wa musulmai to gaskiya a jira a ga ƙarshen sa idan ba mu manta ba ai tarihi baya in mun manta tarihi baya manta ba da akwai wani wanda ya yi katon ya zagi manzan Allah a london wanda abin ya daga hankalin musulman duniya gaba daya amma abin da ya faru da shi shine yana cikin tafiya a mota kaman wasa kawai ya je ya shiga tsakanin wata babban mota ya shiga tsakiyar wata babban mota wallahi motarsa da ta kama da wuta ana ganinsa yana ihu ya fito yana birgima wallahi sai da ya kone kurmus sai tokansa gawansa ma ba a samu daga gawansa an je an kai wani waje ba a gurin kawai tokansa ya sheke Allah yana kishin addinin musulunci Allah yana kishin manzan Allah duk wani abin da mutum da ya yi na tsiya da rashin mutunci na zunubai da sauransu Allah zai iya daga mutum kafa amma ka taba manzan Allah wallahi ka ci ƙarya baka isa ba ka taba Alkur'ani, wallahi ka ci ƙarya sai Allah ya walakanta ka amma duk abin da za ka yi ta yi na suƙul adabi ma Allah Allah sai rabu da kai ya kyale ka in ya ga dama ma daga ƙarshe ya ji kanka ya maka rahama to Allah ya ce kar ku riki wanda suka riki addinin ku huzu'an wa la'ibar suna izgili suna yin wasa ma'ana duk gurin da zaka ga ana wasa da Allah da manzon Allah kar ka yadda ka je gurin duk gurin da zaka ga ana wasa da ibada kar ka zauna a gurin duk gurin da zaka ga ana maganganu na su'ul adabi ka ga wani ja'iri shaiɗani yana maganganu na batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana zagin Allah yana maganan cewa wani makami ya kai to zama da su ma haramun ne ballantana ka rawaito ballantana ka zo kana taɗi ballantana ka yi shiyarin ballantana ka yada wannan duka babban musiba ne wanda duk wanda yake yin wato yake musharaka da waɗannan to shi ma yana cikinsu ila mar'i la tas'al wa absir qarina fa kullu qarinin bil muqarini da duk yadda kaga mutum to abokin zamansa shine gwanin sa abokin zamansa shine alaman abokin zamansa shine abin da yake ishara zuwa ga waye shi shi yasa ibnu ata'illahi sakandari yake cewa wato so da yawa abokantaka da mutumin banza wanda ya fi ka lalacewa sai kuma munin abokantaka da shi sai ya jawo maka kai kana ganin ma kaman kai wani nau'i ne na mutumin kirki ka gane ko kaman kana shan giya kana zina sai ka zauna da wanda na shan giya na zina na kashe mutane kai baka kashe mutane sai kana ganin to ai kai wani karamin waliyi ne ma ga wanda ya fi ka shedanci saboda haka kar ka yi abokantaka sai da wanda la tashab illa man yunhiduka haluhu wa la tashad man la yadulluka man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allah maqaluhu kar ka yi abokantaka da wanda halinsa yanayinsa ba zai na nuna maka Allah ba maganganunsa ba za su na nuna maka Allah ba domin sau da yawa in ka yi abokantaka da mutumin banza to yakan yana so man jalasa janasa dan haka Allah yana gargadi wa muminai la zulla allazina takazu dinakum huzu'an wa ba kar ku riki waɗanda suka ɗauki addinin ku abun wargi abun wasa hmm. minal lazina utul kitaba daga waɗanda aka ba su littafi yahudu kenan min qablikum gabanin ku wal kuffara da kuma kafirai auliya su zamanto abokan ku majibantan ku anan sai aka ce ka duba yadda Allah ubangiji yake wato bambance yadda mutum idan zai yi magana zai bambance tsakanin kafiri da ahlul kitab da akwai bambanci ba za ka zo ka ga ahlul kitabi kirista ka ce masa arne ba ko ka ce masa kafiri ba Allah bai kira su kafirai ba na'am hakikan abin da suke yi za a iya kiransu su kafirai amma sai an shiga halin rikici ko suna wani ta'adi amma ana zaman lafiya ka ce musu kafirai ko ka ce musu arna ba a yin haka dan a nan wajen Allah ubangiji ya bambance la tattakizul lazina takazu dinakum huzu'an wa la'iban min allazina utul kitaba wanda aka ba su littafi min qablikum kaga yahudu da nasara kenan wal kuffara da kuma kafirai mu mushrikai kenan kaga an bambanci saboda haka ko magana za ka yi akan ahalin kitabi sai dai ka ce nasara ko ka ce ahalul kitabi amma ba da ka zo kana ce musu arna kana ce musu kafirai wannan kalma wato kalma ne wanda Allah ubangiji bai yi amfani da shi ba maulana shek ɗahir usman bauchi radiyallahu anhu da ya zo yana fassara wannan ayan sai ke cewa akwai wani lokaci da wani abu ya faru shehu ibrahim yake sa akan wani kabiya a nan nigeria shehi da yake bashi explanation na kadiyan sai yake cewa ai wani ne wani kuma kafiri ne wani kafiri ne arne ne sai shehu ya ce a'a karkace kafiri karkace kafiri ka ce ahlul kitabi ka ce ahlul kitabi ka ce ahlul kitabi wannan yana nuna idan za ka yi magana hatta da waɗanda ba musulmai ba ka duba abin da ya dace na kyakkyawan zamantakewa wanda Allah ya ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana ko da mushriki ne ya zauna da kai ba ma ahlul kitabi ba to ka yi kyakkyawan zamantakewa da shi ka yi kyakkyawan hulɗa da shi ka nuna masa alkiyamul insaniya na addinin musulunci har sai ya fahimci Allah ta halayenka ya fahimci Allah ta maganganunka da mu'amalanka wattaqullaha ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina idan kun yi imani da Allah na'am وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون الله يتي وإذا ناديتم إلى الصلاة إذا كن كرا صلى اتخذوها هزؤا ولعبا sai su riki sallah abun izgili abin wato wasa kamar yadda wancan kafirin yake yi kamar yadda yahudawa suke yi suke izgili da kiran sallah sai suna ce wannan wani irin kuka ne na jaki da sauransu to aka ce a duk ƙur'ani gaba ɗaya na daitum ɗin nan guda biyu ne ya zo akwai wanda aka keɓance sallan juma'a da shi ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fasa'au ila zikrillahi wa dharul bai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wato idan an kira ku zuwa ga sallah idza nudiya lis salati sai kuma akwai wa idza nadaitum ila salati wannan kenan idan an kira ku zuwa sallah ma'ana idan mai kiran sallah ya yi kiran sallah ittakhazuha sai su rike ta huzu'an abin izgili wa la'iban abin wasa aka ce sallan da aka yi a garin makka gaba ɗaya an yi shi ne ba tare da kiran sallah ba sai dai kawai a ce assalatu jami'a assalatu jami'a assalatu jami'a wannan shine kawai abin da ake faɗa har bayan manzon Allah ya yi hijira da manzon Allah ya yi hijira sai manzon Allah yake shawari da sahabbansa me yasa manzon Allah yake shawari da sahabbansa Allah ne ya umarce shi wa shawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal ala Allah kai shawara da su sannan ka dogara da Allah wa amruhum shura bainahum al'amarin su shawara ne a tsakanin su idan muka duba da ga annabi ya fi kowa cikan hankali ya fi kowa kwazo ya fi kowa idraki amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin shawari idan da manzon Allah zai zamo bai yi shawari ba babu abin da zai rage shi sabila da wanda zai ba wa manzan Allah ɗin shawari annabi ya fi shi hankali ɗin annabi ya fi shi tunani annabi ya fi shi ihada da idraki amma me yasa sabila da husnus suhba ka ba wa mutane haƙƙinsu ka nuna wa mutane su ma suna da daman da za su iya yin tunani wani abun ma ko ka sani idan ka zauna sai ka tambayi mutane ka nuna kaman baka sani ba saboda ka ba da daman muhawara kar ka mayar da kanka kaman wani wato zamantakewanka da mutane kaman ka hanuti kamar wani kai ɗab'utu ne a cikin su kawai idan ka yi magana kawai alkadiyatu hasim a'a kana ba wa mutane daman magana da daman tunani da daman ba da shawarwari wani lokacin ma ko da a ce shawarin ka shi ya fi idan wani ya kawo shawara karbi shawarin ka yi amfani a yi amfani da shi domin idan an yi amfani da shi daga karshe a fahimci yadda za a sake dawowa zuwa ga shawarinka an gane ko to manzon Allah ya zauna ya yi shawari da sabon sai ce to wai yaya za mu yi ne kan wajen kiran sallah sai wasu suka ce a hura wuta idan mutane suka ga alaman tashin wuta sai su zo zuwa ga sallah manzon Allah ya ce banda wannan ai mu ba majusawa bane majusu ne suke bautan wuta mu ba za mu yi haka wani ya ce a hura kaho manzon Allah ya ce a'a banda wannan wani ya ce a saka kararrawa ana buga shi kalalan kalalan annabi ya ce a'a banda wannan mu ba ba da mu kwaikwayi nasara ba su ne suke saka kararrawa a cikin coci to shikenan an yi shawari an gama to wannan yana nuna maka wato a abubuwan da manzon Allah ya kawo na hukunce-hukunce akwai abubuwan da wahayi aka masa kamar yadda wasu malamai suka faɗa akwai abubuwan da kuma ijtihadi ne amma a wannan sai mutum ya kula da dukka sosai domin kar ya fada cikin wanda suke so adabi wa manzon Allah domin wanda suke yawan kawo cewa annabi akwai babin abin da aka masa wahayi akwai kuma babin abin da ijtihadi ne shi da kansa yayi ijtihadi mafi yawa sukan kawo wannan domin su dogara da cewa ai annabi zai iya yin kuskure a abin da ba wahayi aka masa ba wannan kuma hashin lillah Allah ya tsiratar da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin laifi ba hmm. manzan Allah laifin ma bai taba ɗarsanuwa a zuciyarsa ba manzan Allah ma'asumi ne a dukkanin alharakatu was sakanatu wal iradatu wal khataratu hatta abin da zai ɗarsani a zuciyarsa bai faɗa ba babu kuskure a ciki ma'asumi ne bi kulliyatihi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce yana ijtihadi suka ce an buɗe babin ijtihadi ne sabila da Allah ne ce wa shawurhum fil amri hmm. sabila da abada dama kawo abubuwa sabila da a bada dama masunnan manzan Allah sabila da manzan Allah ba dai saddara wani abu ba sai abin da daga gurin Allah yake inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala takun lil kha'inina khasima mu muka turo maka littafi da gaskiya domin ka yi hukunci wa mutane bima arakallah da abin da Allah yake nuna maka sai yake ake bayyana cewa ijtihadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana babin wato abin da Allah ya yi manzan Allah wahayi na ilhama kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zantar da hukunci to an yi wannan maganan an tashi ba shi gari wasu daga sahabban manzan Allah sai suka yi mafarki daga cikin sahabban akwai abdullahi ibn zaidi al-khazraji al-ansari abdullahi ibn zaidi sai ya yi mafarkin kiran sallah allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah bitasmiya bibbiyu bibbiyu ake maimaita ko sai ya yi mafarki sayyiduna umar ma yayi wani sahabi ma sahabbai uku duka suka zo suka sai suka zo suka faɗa wa manzon Allah manzon Allah sai ya ce to shikenan haka za a yi wannan shine da Allah ya yarda da shi wanda za a na kiran sallah da shi sai manzon Allah ya ce to a Bilal sabila da Bilal yana daga cikin wanda suke da sauti sayyiduna Bilal shi zai na yin kiran sallah sai aka kira bilal sayyidina bilal ya zama to shine ladanin manzon Allah to kaga a nan ma da sayyiduna bilal ya zama ladanin manzon Allah za ka daɗa fahimtar cewa addinin musulunci babu ruwansa da asabiya ko al'unsuriya mun san meye al'unsuriya al'unsuriya shine bangaranci na launin fata a ce wane baki ne wane fari ne wani dan kabila kaza ne wani dan kabila kaza ne babu wannan a addinin musulunci ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum atqakum babu bambanci saboda idan manzon Allah ne limami to sayyiduna bilal kuma shine ladani sayyiduna bilal yana daga cikin dabakan farko cikin sahabban manzon Allah yana cikin dabakan farko a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bakin fata ne ba habashe ne dan afirka ne to kaga wannan duka zai nuna maka al'adala islamiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lil arabiyyi fadlun ala al a'jami illa bit taqwa ba larabe bai fi bakin fata da komai ba sai da tsoron Allah ba wanda ya fi wani da komai sai da tsoron Allah duk wani buguzum da zaka ga wani ya zo yana yi yana abin nan bai fi ka da komai ba sai da tsoron Allah in ya fi ka tsoron Allah shi kuma tsoron Allah a zuciya yake takwa hahuna tsoron Allah mahallinsa zuciya ne shi yasa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah bai duban kama bai duban sura bai duban launin fata bai duba kai daga daga ina kake yana duba aikin ka ne yana duba zuciyanka akwai lokacin da husuma ya hada wato rashin jituwa ya faru tsakanin Bilal ibn Rabah shi bilal wannan ladanin na manzan Allah da abu zarrul gifari sai abu zarrul gifari sai ya faɗi magana mai kaushi ma bilal sai ya ce masa yabna sauda tafi nan ɗan bakar mace sai abun bai yi ma bilal daɗi ba sai ya zo gun manzan Allah na suka sai rasulullah abu Zarri ya aibata ni da mahaifiyata ya ce min ɗan bakar mace manzan Allah ya ce ashe har yanzu akwai irin wannan jahiliyan a je a kira abu zarri aka kira shi ya zo annabi ya ce innaka mri'un fika jahiliya amma akwai jahiliya tare da kai sakalat ka umuka wannan abu zarrin fa balarabe ne balarabe ne kuma manzan Allah ya masa wani kirari wanda duk sahabban manzan Allah babu ma wanda annabi ya yi wannan kirarin shine ma azallatis eh, al-khadra'u wala aqallatil ghabra'u asdaqa lahjatin min abi zarr sama bata taba inuwa ƙasa bata taɓa ɗaukan wani mutum mai gaskiyar magana kamar abu zarar gifari ba amma annabi ya masa itab ya ce masa innaka ofi ka jahiliya amma kai akwai jahiliya tattare da kai saka ka ummuka abu zarar ya kama kuka ya je ya saka kumatunsa a ƙasa ya ce mabila da wallahi ba zan daga kumatuna ba sai ka saka kafanka ka taka kai ne maɗaukaki ni ne ƙasƙancacce bilal sai ya ɗago shi suka rungumi juna suna yafe ma junansu ga baki ɗaya wannan duk yana nuna maka babu mene babu unsuriya babu asabiya a addinin musulunci sabanin waɗanda suke ƙaryan ta mutane wanda suke ƙaryan addinin musulunci na tauye haƙƙin mutane su suka fi kowa al'unsuriyatu wal asabiyya nuna bambancin launin bakin fata haka za ka gani a kasashen turawa yanzu ya suka mayar da afirka 'yan afirka ba su ɗauki 'yan afirka mutane ba sun ɗauki 'yan afirka su ne sun ɗauki dukiyan 'yan afirka dukiyansu ne sun ɗauki duk abin da muke da shi ba namu ba ne sai dai idan su su rike wannan abin daga baya kuma su zo suna gutsura mana sai a ce an kawo mana taimako an kawo mana jin kai eh, musiba kaza ya same mu an kawo ɗaukin dukiyan al'umma suke kwashewa su azurta kansu da shi sannan kuma su zo suna miƙawa in suka miƙa ma sai sun gutsuro ɗaya cikin kashi ɗari su miƙa maka kai kuma ka karɓa kana abin nan bayan su ne mafi girman zalunci ba a taba halittar azzaluman mutane a duniya kamar waɗannan mutane ba amma kullum su suke kira al'adala kullum su suke kiran adalci kullum su suke kiran eh, eh, eh, al'insaniya wai al'insaniya wani irin al'insaniya ne ka zo ka kwace kasan mutum ka kwashe dukiyan mutum ka kira shi da sunan al'istimar al'istimar wai yanci abinda suka yi kenan wai an yanta mutane sai suka zo suka kwashe dukiyar bayan sun kwashe dukiyar suka yaƙi yaranku hatta yaranku ku ba za su bar ku yi magana da shi ba lahajan kuma an yaƙa an yaƙi tunaninku ba za ku iya tunani ba sai irin tunaninsu bayan an yaƙi tunaninku aka jefo muku yunwa saboda kar ku iya sabila da in ka ci ka ƙoshi ka fi ƙarfin gida ka fi ƙarfin rayuwa to za iya yin tunani mai kyau ka iya tunanin mafita to aka yaƙi tunaninka aka yaƙi fikiranka aka yaƙi habaranka aka yaƙi saƙafanka yaranka ma aka yaƙa bayan haka aka saka maka tsanan ƙasanka duk duniya babu wanda zaka ka samu ya tsani ƙasansa kamar ɗan afirka kullum sai ya yi ta zagin ƙasansa a gudun balarabe ka san meye kasa ka san meye kasa amma sai kaga dan najeriya ya yi ya saka najeriya yana zagin najeriya yana aibata najeriya yana muzanta ta bayan ita ce uwarka ba ka da wata kasa idan ba ita ba manzan Allah ma ya ce hubbul watani min al iman san kasa yana daga cikin imani to amma sai a yi ta ganda a sa maka tsanan kasan ka ji ba ka san kasan ka ji cewa su ne masu jin daɗi kai ne wahalalle wallahi wannan duka yakin tunani ne al-ghazwul fikri wannan shine yakin tunani to sun yaki al'umma ta ko ina sai dai Allah ya isa kuma lallai Allah ubangiji ba zai su ba duniya tana juyawa Allah zai kaskantar da su Allah zai kawo adalci tabbataccen adalci ai manzon Allah ya ce mahadi zai zo ko mahadi zai zo ko to mu muna jira mahadin zai zo insha Allah Allah ya mana maganin zalunci wa idza nadaytum ila salati ittakhadhuha huzuan wa la'iba idan kun kira sallah sai su rike ta abin izgili da wasa zalika bi annahum qawmun la yaqilun saboda su mutane ne da ba su da hankali idan da suna da hankali a kira sunan Allah amma su kira su ce kiran sunan Allah shine kukan jaki a lallai waɗannan sun tabbata ba su da hankali walaqad zara'ana li jahannama kaseeran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kalan ami bal hum adall Allah ya ce mun ajiye ma wuta mun shuka ma wuta mun tara ma wuta mutane da yawa daga aljanu da mutane waɗanda suna da zukatan da basu fahimta suna da kunnen da basu ji da shi suna da zuciyan da ba ta wa'azantuwa أولئك كالأنعام كمن دبوبي الله يتي بل أضلوا ثم في دبوبي بطر الله يتي نعم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنا منا بالله وما أنزل إلينا مم. وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون الله أبنجد يتشي قل كفر أمس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا قوة أكباكم للتافي yahudu da nasara hal tanki muna minna yanzu wannan kinmu da kuke yi tsananmu da kuka yi aibata mu da kuke yi da zaginmu da kuke yi me muka muku ne illa an amanna billahi dan kawai mun ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar mana na alqur'ani wa ma unzila min qablu da abinda aka saukar na at-taura da linjila da zabura da sunfi ibrahima wa inna aksarakum fasiqun lallai ku dinnan mafi yawan ku fasikan mutane ne dalilin saukan wannan aya aka ce wasu daga cikin manya-manyan malaman yahudawa sun zo gurin manzan Allah akwai abu yasir Ibn akhtab da akwai rafi'u Ibn abi rafi' da kuma wasunsu suka zo gurin manzan Allah sai suka ce manzan Allah ka faɗa mana dawa dawa kai imani cikin annabawan da suka shuɗe su waye annabawan da kai imani da su ko kai imani da su ku musulmai sai manzon Allah ya ce amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wa nasba'i wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar ma annabi ibrahim da abin da aka saukar ma annabi isma'il da ishaqa da yaquba da abin da aka ba ma al asbad jikokin annabi ishaqa da abin da aka bayar ma annabi musa da isa da abin da aka bayar ma sauran annabawa la nufarriqu baina ahadin minhum ba za mu rabe tsakanin ɗaya daga cikin su ba wa nahnu lahu muslimun mu mun musulunta da wannan musulunci muke bautan Allah hmm. a'a sai suka ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma mara aina dinan aƙalla hazzan min diniku mu dai bamu taɓa ganin masharrancin addini irin addinin ku ba ba mu taɓa ganin addinin da ba yi da rabo duniya da lahira irin addinin ku ba sai suka zagi manzan Allah suka yi rashin kunya wa manzan Allah la'anannun Allah to sai Allah ubangiji ya saukar wa annabi da wannan aya qul ya ahlul kitabi ya koma abota littafi hal tanqimuna minna yanzu wannan tsanan da kuka mana da aibata mu da kuke yi da zagin mu da kin mu da kuke yi me muka muku illa an amanna billahi dan mun yi imani da Allah ne kawai kuke mana wannan tsana wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana wa ma unzila min qablu da abin da aka saukar gabanin abin da aka saukar mana amma wa inna aksarakum lalle mafi yawan ku kudin nan fasiquna tan tantiran fasikan mutane ne na'am wa anna aksarakum fasiqun lallai mafi yawan ku tantiran fasikai ne ce to wannan Allah ubangiji yana nuni zuwa ga halinsu yadda suka warware alkawarin Allah yadda suka kafirta annabawan Allah yadda suka kakkashe annabawa yadda suka farma annabi Isa suka zage shi suka aibata shi suka ce masa dan zina yadda suka zage sayyidatuna Maryamu suka jefe ta da mummunan magana yadda suka suka zamanto suka zagi annabi suleiman suka ce masa mai sihiri suka zagi annabawa da yawa to ga abinda allah ubangiji ya ce lallai ku nan fasikan mutane ne mafi yawan nan allah yana nuna maka ba a yin kudin gora mutane ga baki daya idan ka zo za ka yi faɗi magana akan mutane to kar ka yi musu kudin gora ka ce kowa ya bata a cikinsu ana samun mutanen kirki tunda a nan ma Allah ya ce aksarakum mafi yawan ma'ana an yi istisna'i akwai waɗanda ba fasikan ba kar ka zo ka ce kowa duk 'yan ɗarika kaza kamar yadda za ka ga jahilai masu neman suna suna yi ko ko duk ƙungiya kaza gaba ɗayansu makiya annabi ne ko duk 'yan wannan duka ba daidai ba ne wasatiyya da Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan shine la tafrit wala ifrat babu zurfafawa kuma babu komawa can baya ka tsaya qadadan wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi hmm. fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin to wannan al'umman al'umma ne wasatan kar ka zagi mutane ka aibata su kai aibata mutanen ma da zagin su haramun ne Allah ya hana sai dai a abin da ya zamo dole sai an yi magana a kai kar ka yi ikirarin shirya kana aibata wani kar ka yi ikirarin kai ne mai daidai wanda ba kai ba yana kan kuskure kullum kana neman shirya a gurin Allah kana neman yardan Allah kana neman muwafaka a gurin Allah domin akwai wanda kana zaginsa kana aibata shi kuma Allah ya fi yarda da shi a kanka kila kai kullum sai ka zo masallaci sau biyar wani kuma da ƙyar yake fitowa ka gan shi a sallan asuba amma ƙila Allah ya fi yarda da shi a kanka sabila da kai munafiki ne sabila da kai masharranci ne sabila da ba dan Allah kake yi ba sabila da kana aibata masu laifi a ka'ida fa duk wanda yake aikata laifi ka aibata shi da wannan laifin to sunnar rayuwa sai ta zago kanka sai ka aikata wannan laifi duk wanda ka zagi ɗansa ka aibata ɗansa da wani abu don kaga ɗan yana yin da gasken to wallahi sai Allah ya jarrabi ɗanka duk mudun da ka auna ma wani abu ka yi awu da shi to da wannan mudun za a auna maka kama tu tudanu yadda ka yi haka za a yi maka saboda haka mu guji sake maganganu nan maganganu akan mutane mu zamanto masu kawaici masu rinsa ido mu gani mu yi kaman ba mu gani ba mu ji mu yi kaman ba mu ji ba kar mu zamanto masu yada sharri wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi ibadan mafatiha lil khairi wa maghaliqa lil sharri wa inna lillahi ibadan maghaliqa lil khairi wa mafatiha lil sharri Allah yana da bayi su mabudin alheri ne in ka sun yi magana to alheri ne in ka gansa a waje alheri ne amma kuma Allah yana da bayin da su kullum in ka gansu to ina ka fito sharri ina za ka je sharri daga ina ka fito kulla makirci ina ka fito tsegumi? ina za ka je gulma ina da ka je jin abin da babu ruwanka ina da ka je haka dai wasu suke kuma duk abin da mutum yake yi na kulla makirci wa mutane da shirya wato murmura domin cutar da halittar Allah wallahi kanka za ka cutar ko kafiri ne kake shirya masa makirci wallahi sai Allah ya walakanta ka makircin sai ya juyo kanka kar ka taba tsammanin wai zaka kulla wa mutum makirci ka kulla masa ka ga abin ya same shi ka zaci cewa wai kai kai nasara shi ya cutu wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli duk yanda kake kulla makirci to a kwana a tashi za ta yi tsuntsu ta dawo kanka kuma in ta dawo kanka za ta halakar da kai ta halakar da iyalanka ta halakar da familinka gaba ɗaya saboda haka mu dage kar muna yin abu wanda za mu na ja kanmu fitina sabila da duk abin da muka yi wa mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin ingantaccen hadisi yake cewa wa inimru'un shatamaka wa ayyaraka bima laysa fika fala tu'ayyirhu bima huwa fihi wa da'hu wa barihu alayhi wa ajruhu laka wa la tasubbanna ahdan idan mutum ya zage ka ya aibata ka ya tsine maka ya maka kazafin abin da baka aikatawa ya yaba maka to kai in ka san abin da yake aikatawa kar ka yaba masa ka aibata shi kar ka faɗa aji ka bar shi bala'i zai same shi kuma ladansa Allah zai kwaso ya baka kar ka zagi kowa wannan karar din idan ka ɗauke shi ma rayuwanka za ka samu sanyi wannan karar din idan ka ce za ka na rama abin da mutane suke maka to za ka kwana a ciki sabila da su mutanen bala'i suke ja ma kansu shi yasa manzon Allah ce la yakun ahadukum imma atan yaqulu ana ma'an nasi in ahsanu ahsantu wa in asa'u asa'tu kar ka ce ni duk wanda ya mun abin da ya mun shi dan masa wannan ba daidai ba ne ko kuma irin wani falasifa da suke yada wasu afkar wanda ya tabiruna hazihil afkara hurriya wa lakin na mahdu jihala dan haka bai kamata musulmi ya dauka ba irin tunanin nan da zaka ji ana yadawa wai wato karkana wanda bai kula ka ba ka share shi wanda bai baka ba kar ka buɗe masa ƙofa wanda ya ce maka zai tafi ka rufe kofan ka ce masa alar rahabi wa sa'a wannan duka ana ganin sa wani sakafa manzon Allah ba haka yace ba abinda manzon Allah ya ce wanda ya yanke maka sadar masa wanda ya kunduma maka ashar yafe masa falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim wanda ya hana ka bashi Shi ne cikin wasiyan da Allah ya yi wa manzan, Allah an udiya mana harramani wa asila man qata'ani wa afuwa an man zalamani to wannan shine abin da yake ba wa mutum hakikanin nasara a rayuwa mafi girman waɗanda suke samun nasara su ne wanda in an cuce su to ba su jira ba su dakon ranar da da su rama suna dakon su samu daman da da su saka ka kai da kai cutan ka ji kunya su kyautata maka ka dawo kamar yadda Allah ya ce ka annahu waliyun hamim ma yulakaha illa allazina sabaru wa ma yulakaha illa zu hazzin azim hmm. suna jiran in ka yanke musu laysal wasiru bil mukafi kai kuma su sadar maka to da ire-iren waɗannan su ne alƙiyamul insaniya wanda muka samu daga manzon Allah ah, lokaci yayi to za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya ƙara mana sun manzon Allah da lokacin tambaya ko babu bismillah karanta tambaya na'am wannan ya ce yana malam fata alkhairi da fata ya sha ruwa lafiya menene hukuncin furtaniya yayin yin sallah yayin yin sallah na'am na'am kowane sallah ana yin niyya sabila da innamal a'malu bin ce ko wa inna ma kullum ni ma hmm. to niyyan sallah shine abin da zaka kulle a zuciyarka ba sai ka furta ka ce waitu. salati kaza ba nawaitu sad'a ba haka ba a zuciyar ka kulle na yi niyan yin sallar azhar farilla shikenan sai ka shiga iktida'an bil imam na yi niyan sallar la'asar na yi niyan sallar maghrib a zuciyarka ka furta akwai kuma bambanci tsakanin niyan ada'i da niyan qada'i ada'i shine yin sallah a lokacin ta muhtari ko yin sallah bayan lokacin wato wato muhtarin lokaci don lokacin kashi uku ne ko akwai lokacin sallah din farkon lokacin shigar lokacin sallah wanda da yawa daga cikin kamar mazhaban daga yawa daga cikin mazhabobi suna fifita taqdimus sala a farkon lokaci sabila da manzon Allah ya ce khairul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha ko kuma akan wannan ma'ana to idan sallah kamar sallan azhar daga lokacin zawali ya fara zuwa lokacin la'asar to idan a wannan tsakanin ne na muhtarin azahar idan ka zo to za ka ce na waitu da a salati da a salati zuhuri, na yi niyan yin ada as-salati a ada za ka ce idan kuma lokacin ya fita ya shiga sallar la'asar sai ka ce na waitu qada'a biya ramawa don haka idan ma baka iya larabci ba da hausa za ka yi za ka ce na yi niyan ba da sallan azahar farilla koyi da liman a zuciyanka za ka kaddara haka idan kuma lokacin ya fita sai ka ce na yi niyan ramuko amma ba a furtawa hakan ƙudurce ne a cikin zuciya wallahu a'ala a wannan ta ce allah ya saka wa malam da alkhairi ta ce ni ne na gajinin al'ada amma sai wuce kwanakinsa mm. shin zan yi tsarki ne in ci gaba da ibada ko zan jira yankewansa na'am jinin al'ada yana da kwanaki wanda waɗannan kwanakin su ne iya adadin tsawonsa wata yakan yi mata kwana biyu wata yakan mata kwana uku wata ya mata sati ɗaya wata ya mata kwana goma wata ma a ranar da ta gan shi a ranar zai yanke mata to idan tsawon jinin al'ada tsawon kwanakinsa kwana goma sha biyar ne idan ya zarce za a ƙara kwana uku estara idan aka ƙara kwana uku aka ci gaba da ganin jinin to ya zama istihada ya zama ciwo don haka za ki yi wanka ki yi tsarki ki ci gaba da yin ibadarki sai ki je ki nemi magani kawai idan ma kuma kin ga jinin yau sai jinin kika ga ya yanke a ka'ida yakan miki kwana uku kin gan shi da safe zuwa dare sai ya yanke daga da asuba kika ga dukkan alamun yankewa bushewa da kuma alaman dai ya yanke to za ki iya yin wanka ki yi sallan subahi in ya dawo miki kika karasa ki in ya dawo miki sai kuma ki yanke ki yanke yin sallah din an gane ko wallahu ta'ala na'am wannan yana tambaya akan zai fitar da a masa bayani akan zai ba da zakka sai kuma akwai wanda yake bi bashi sai ya ce rike bashin a matsayin zakka yaya hukuncin wannan zakka so zakkan kamuwa ko zakkan kamuwa to wai mutum ne dai yi zakka sai kuma akwai wanda yake binsa bashi kuma dama dai bashi zakka sai ya ce masa ya rike bashin a maimakon zakka to gaskiya wasu daga yawan malamai sun ce bai halatta ba amma wasu sun ce ja'izi ne saboda yana daga cikin wanda ake basu zakka wanda suke da bashi a kansu domin su rage bashi suna cikin wanda Allah ubangiji ya ambata cikin wanda ake basu zakka amma kuma da yawa daga cikin malamai sun ce ba a biyan bashi da zakka ka ce wani ka rike bashi kaza kila da babu bashi tsakaninka da ba da ka bashi ba to wai za ka yi wayo ma Allah sai kuɗinka ka gane ka ɗan jawo wato shi zakan in ka cire misali ka cire zakan zakan dubu dubu ɗari biyar ko sai kana bin wani dubu ɗari biyu da hamsin kaga an raba zakan biyu kenan sai ka ce ya rike wannan sabila da ka cire tsammanin zai baka kuɗinka kawai sai ka ce ya rike wannan dubu ɗari biyu da hamsin a wannan wayo ne ma Allah ba a yi ma Allah wayo ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfis sudur shi bashi darura ne yasa bashin kake bi saboda haka za ka ci gaba da bin wato wanda kake bin shi bashin a hankali kamar yadda Allah Ubangiji ya ce a sauƙaƙa ga waɗanda ake bin su wato ake bin su bashi a sauƙaƙa musu kuma kar a tsananta musu a hura musu wuta su shiga cikin damuwa saboda haka wannan gaskiya bai halatta ba wallahu ta'ala a'a lokaci ya cika abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi da kuskure Allah ya fi mana Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya sa mu rayu da san mu mutu da san mu tashi a cikin masoyansa wala mu shakka har goce Allah ya kara masa lafiya amin Allah ya kara masa tsawon fara amin Allah ya kiyaye mana shi amin Allah ya cika masa burinsa amin Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya a Najeriya Allah ya zaunar da jihar Bauchi lafiya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 a Sheikh Junaidu a Imam Junaidu Abubakar Bauchi kenan da ya kawo kenan aka saurara ya kawo mana tafsirin Alƙur'ani mai girma wato karo na hudu na rana hudu ga watan azumin ramadana da muke ciki allah ya saka masa da alheri ya kuma ƙara masa ƙwarin gwiwar ci gaba da hiwiwa addinin musulunci hidima amin kuma Allah Ubangiji ya ba mu ikon amfani da abin da Sheikh Junaidi ya karantar da mu a cikin wannan tafsirin al'kur'ani mai girma da ya kawo mana amin. A zamo tare da mu a wannan tasha ta Taskiya TV don ci gaba da kawo muku tafsiran al'kur'ani mai girma daga malamai daban-daban a wannan tasha ta Taskiya TV kuma a wannan azumi na Ramadana mai albarka da muke ciki. Allah Ubangiji ya sa muna cikin wanda Allah yake ‘yantarwa a wannan wata amin. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu.